والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام الشرعية hukunce-hukuncen shari'a daga cikin ilimi wanda ke karfafa usul fiqi akwai hukunce-hukuncen shari'a وذلك أن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة أدلة الأحكام الشرعية إيه وانا سبب علم أصول الفقه ينا بنجيكي أشكين دليلي نو كنجو كنشان شريعة نعم أغاني ينا بنجيكين دليلي إن أشي كذا واجبين ليه دليلي كذا مستحبين ليه دليلي kaza halal ne mai dalili kaza wajibi ne kaza duk abin da kawo mai hukunci mai dalilin shi wannan shine abin da usulul fiqh ke da ciki fala budda min ma'rifati shay'in min min al-ahkam ash-shar'iyya ba makawa a san wani abu daga cikin hukunce hukuncen mai shari'a dole ne kafin mutum ya zama usuli sai ya san ainihin wani abu daga cikin hukunce hukuncen shari'a ya san wajibi ya san musabi ya san halal ya san makaruri ya san kaza ya san kaza na'am li'anna al-maqsud isbat al-hukm al-shar'i domin tabbatar da hukuncin shari'a fi mas'ala a cikin matsala din ana so a tabbatar da hukuncin shari'a kaza wajibi ne kaza musahabi ne kaza halal na'am au nafi ko kuma ana so a kore mai hukuncin shari'a kaza shari'a ba shi ba نعم وبذلك يستطيع الأصولي أن يضرب الأمثلة تولى طالب أصول الفقه ke iya buga misali ga abubuwan da ke aukuwa cikin fiqh alama ya ba hasu min masail usuliyya akan abin da yake bincike na matsaloli na usul akan abin da yake bincike na matsaloli na usul eh na shi ويتفرغ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم على كونه تعالى لا يشرب إلا لحكمة ويتفرع ينهر سنتوا على كونه تعالى لا يشرب إلا لحكمة أكن كسن شيء الله بايا شرعا تاوى زي لحكمة kaga wannan magana cewa Allah baya shar'anta mu sai da hikima to yana resantuwa daga gare shi bayanu annahu subhanahu wa ta'ala da hadhihi hikima yashru lil ibadi wato bayani cewa lalle Allah ta'ala da wannan hikima Allah ke shar'anta wa bayansa kun ga yayi tunda an ce duk abin da Allah zai yi da hikima to sai mu ce kuma reshen wannan magana wato duk abinda zai yi akwai hikima cikin sa a gane ku Allah baya shar'anta wa bayi abin da babu hikima cikin shi ma fi yin fi duniya wal akhirah da wannan hikima yake shar'anta abin da akwai maslahan su duniya da lahira duna an kuna bihi azza wa jalla hada ila ba tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu bukatuwa zuwa ga wajen ba wa huwa ganiyun bizat eh, Allah mai hikima ne Allah ne bi shar'antawa amma Allah ba shi da bukata ga bayi a gani shi Allah mawadaci ne da zatinsa an da me khalqi daga dukkan halittarsa Allah dukkan halittu Allah mawadaci ne baya bukatan komai wajen su wa kafatul khulq eh, khalq eh, fuqara bi zati la tadbir khaliq dukkan halittu gaba daya mabukata ne da zatinsu zuwa ga ainihin gudanarwar mahalicinsu da tasiri ila da kuma miƙarwar shi a gare su ko su talakawa suna buƙatar Allah ya gudanar wa Allah suna buƙatar kuma ya miƙar da su kan hanya fi umuri a cikin al'amuransu wa ila i'anatihi kuma ala shu'uni har ila yau kuma buƙatar suna buƙatar suna buƙatar taimakon sa ala kuma akan sha'anin su na'am wa tawfiqihim da kuma dakatar da su misalihi ma ya'malu lahum misalihi ma ya'lamu lahum zuwa ga kyakkyawan abinda Allah ya sani gare su وهذا إن لم يسأل به جميع الإنسان وهذا إن لم يسأل به جميع الإنس والجن wannan da ba dukkan mutane da aljanu suka mika wuya gare shi ba na'am bilisani bilisani da harshen maganar mutane da yawa akwai wanda suke inkarin wannan suna ganin Allah subhanahu wata'ala baya musu kaza baya musu kaza amma fa lisanu halihim shahidun amma yana shaida a gare su da gajiyawa da bukata ila wa ala misalin halin su yana shaidawa a gare su da ba a yanzu idan mutum ya ce Allah baya mishi komai sai ga mutum yana jin yunwa yana buƙatar abinci bai faɗa da baki ba amma buƙatu wanda yake ga abinci ya nuna shi jiyayye ne to kuma gajiyayye ne yana buƙatar kayan Allah sai ya samu biyan bukata sai ya ci abinci sannan ya samu biyan bukata za a ga mutum da ganshi wato yana alfahari yana girman kai sai Allah ya zirbe shi da rashin lafiya ya yi tsari a kwance ya yi bayan gida a kwance ya yi komai a kwance sai an zo an haɗo magani daga cikin maganin kayan Allah an ba shi da naiwar Ko to sai ga duk wasu abubuwan da mutum ke ganin kaza kaza kaza yana inkarin Allah a baki to aikin shi kuma ya nuna shi ga jiyayye ne dan adam gajiyayye ne bilisanin hal a gari dan adam gashi nan gabin shi za ga wannan adam dogo ne wani gajere ne wani mai kiba ne wani kaza ne to wani bai son tsawon nan kuma ya gajiya wajen ya mai da kanshi gajere ko wani kwaɗa kanshi kaga duk wannan gaba ɗaya aikinsa wato lissamin hal ya nuna ɗan adam gajere ne wani mummuna ne amma ya kasa daidaita halittar shi ko aha dan farisanu ali mushawirun alayhi bil ajz wal faqr ila al bari azza sha'bu eh wato lisanul hal din shi yana shaida a gare shi a gare su da gajiyawa da bukata zuwa ga Allah Allah sha'anu wanda sha'anin da ya ɗaukaka, ya asalin kaunihin makhluqin wato da asalin kasancewar su abun halitta marbubina la ababar reno ga Allah Allah shi ya halicce su kuma shi ke renon su shine lisanul hal akwai lisanul maqal abin da ka faɗa ka ce Allah yana da iko ba kai ka faɗa ba to lisanul maqal kenan lisanul hal kuma wato kai baka faɗa ba kila ma baka yadda Allah na da iko ba amma wasu abubuwa sun nuna yana da iko hmm? misali kana da mahaifi zai ce mahaifi na ba abin da ya taɓa mu wannan wannan ka faɗa da misalin ne to sai mutane suna cewa kai amma mahaifin wani ya kai shi makaranta tun daga ibtida'iyya har ya kai shi ainihi ya je ya yi doktora duk mahaifin zai kashe kuɗi akan wannan kai amma ya samu karatu mahaifin nan ya mushi gata ya mai kaza ya mai kaza har aure ma kaga yanzu ya lisabul hal a ko da shi bai faɗa ba akwai shaidu akwai dalilai da sanu da cewa an mai mutum na iya musu abu sai wasu dalilai su tabbatar an mai to wannan dalilan da suke tabbatarwa amma mutum su ne lisanul hali an gane tunda shi ba ya fito ya yi magana da kanshi cewa alhamdulillah na gode Allah wane ya mun kaza ba a wato wani wani dalili ne ya nuni akan haka من أبيض الملك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المزيد في متصل الأقاليم قاري أشكين إسنادي وديك متصل نعم المزيد في متصل الأسانيد هو ما كانت مخالفة فيه بزيارة راوي في أثناء سند الراوي wato shi ƙari a cikin isnadi muttasil shi ne abin da ya kasance sabawa a cikinsa ziyarar turawi da ƙarin mai ruwaya ne fi asna'i sanadin zahir a cikin asna'i sanadin a tsakiyar wani sanadi wanda zahiruhu al-ittisara wanda zahirin sanadin muttasil ne shi misali ku gane wani ko shine abin da ya kasance sabawan a cikinsa da ƙara wani mai ruwaya ne a tsakiyar sanadin wanda zahirin sanadin zai da matsala shi hadisin ta fi zahiru kama ce an an malik an nafi an ibn umar har wanda zahirin ya cika da su kuma ga an samu an malik an nafi an muhammadu bin ibn munkadir an ibn umar to wannan muhammadu bin munkadir ya zama ziyada a cikin isnadi wanda yake mutasi wanda ko da babu shi hadisin ya cika to wannan tsarin da aka samu din nan shi ake magana kan shi ya za a yi da shi eh wal hukum fi zalika itibarul isnad al khali hukunci a cikin wannan shine lura da isnadi al khali an ziyada wanda ya wakilta daga tsari a lura da isnadi wanda ya wakilta daga mai tsari a lura da an malik an nafi an umar A gane in aka nuna wani shi zai kuma dauko wancan an malik an nafi an Muhammadu, bin munkadir alibin umar misali idza kana man lam yazidha asal min man zada idan ya kasance wanda bai yi ƙarin ba ya fi ƙwarewa fiye da wanda ya ƙara a wurin ƙarin. ta hanyar wato shi wannan wanda bai kara din ba shi ya ji iri-iri ne hmm. a gane ku shi ya ji ne kirigiri ba wai wani ya gaya mai ba wa illa tarajja hakkin ziyara in ko ba haka ba in babu hanya na tarjihi sai a yi tarjihin wannan ƙarin sai a ɗauka wannan ziyara ɗin akwai dalilin shi misali zalika ma rawahu muslim wa tirmidhi min tariq abu misalin wannan abin da muslim ya ruwaito da tirmidhi ta hanyar abdullahi bin mubarak an abdurrahman bin yazid an jabir an busul bin ubaidillah na'am an abi idris al-khawlani an wasila bin al-asqa na'am an abi barsal al-gadawi radiyallahu anhu na'am qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu ala al-qubur kada ku zauna kan kaburbura kada ku yi sallah zuwa gare ta kada ku zauna zuwa kaburbura kuma kada ku yi sallah zuwa gare ta nan ya yi wannan hadisin ala abu ala abu isa at-tirmidhi abu isa at-tirmidhi imam tirmidhi ya ce ala muhammad bin isma'il muhammad bin isma'il ya ce hadisin mubarak fata'un sa'ati ibn mubarak wato hadisin ibn mubarak shi ne na farko din nan hmm. ma akhraj aw oh, ma marwahu ma rawahu muslim wa tirmidhi min dariqi abdullah bin mubarak wannan na farkon kuskure wanda abdullahi bin mubarak ya yi kuskure a cikinsa a zara fi an idris sai ya ƙara a cikinsa an idris wa inna ma huwa musul bin abdullahi ubaidillah an wasila musul ne bin ubaidillah an wasila hmm. daga wasila bin aska a gane ku kuskuren da aka yi kenan musul bin ubaidillah an me maimakon me maimakon musul bin ubaidillah an abi idris eh, alkaulani wanne ne ziyada din kenan ziyada din shine abi idris al an gane shi za a cire ya ka cire shi tana dinki ya zama mutasib wannan ziyadan wato ba a hada shi kuskure ne abdullahi bin mubarak na sai الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله مولف للتابي إمام البيزوني يأتي الله يمس رحمه أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل قوله أبدأ بالحمد شو هذا يعني أبدأ بالحمد هنا فارا واد غوديا ga Allah yuhi bi annahu lam yazkur basmala wannan yana mana ishara shine yuhi yana mana ishara cewa lalle shi bai ambaci basmala ba bai ce abda'u bil basmala ba sai ce abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin na'am an gane ku innahu law bada'a abin basmala domin lalle shi da ya fara da basmala la kanat al basmala fil hula. da basmala ya kasance a cikin namin hmm. a cikin na farko ko ولذلك يشك الإنسان هل بدأ المعلم بالبسملة أم لا؟ نعم؟ kasar rubutu da kala-kala sai rike juru ba yanayin wato nuskar shi ya kai wajen uku ko hudu ma. na? yi shi da abu ne wanda ke an dauka da kansa ne akwai luska kala-kala in ka ji an faɗi zaɓen na kawai ka saurari abin da aka faɗa wancan in ba haka ba sai mai ta kwangwa baya eh? saboda haka fa inna hu law bada bil basmala da karat basmala hiya aula domin lalle da ya fara da basmala da basmala zai kasance shi ne na farko na'am wa lidhalika yashku al insan hal al muallif basmala am la yasa mutum ke shakka shin mawallafi ya fara da basmala ko bai fara da basmala ba lakin sharh kara anna al-mu'allif bada bil nazm bil basmala sai dai bai sharhi din ya ambaci cewa lalle mawallafi ya fara tsarin waken da basmala wa bina'an ala hadha takunu al-bida'atu huna nasabiyya nasabiyya anan wajen an muka gina kan wannan zai zama to fara wanda nasabiya ne ba hakikiya ba wato ma'ana nasabiya hmm, wato bin nisba ila ma ba'd al-basmala hmm. ya riga ya sa basmala a sama amma anan nan sai ce abda'u bil hamd ai abda'u bil hamd zan fara da hamd godiya dangane da abin da ke bayan mu basmala nisba lidukhul fi mawdi' al kitab saboda dangane da shiga cikin mawdu'in littafin ko shiga cikin tonan littafin wa qawluhu bil hamd musalliyan cewa da yayi zan fara da godiya ga Allah ina mai salati na'am na sama musalliyan ala annahu hal min at-tamim ya yi nasaba ga musalliyar akan cewa shi hal ne min al-dabir fi abda'u wa taqdir halan nau'in yi musalliyar wato halin kasancewar shi yana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana alhamd kama qala al-ulama to menene ma'anar hamdu hmm. aka ce ma'anar hamdu kamar yadda malamai suka faɗa هو وصف المحمود بالكامل المحبة بالكمال بالكمال المحبة وتعظيما shine siffanta abin yabo siffanta abin yabo da kamala saboda soyayya da kuma girmamawa ta abin yabo a nan wajen wa muke yabo ba Allah ba to sai mu ce to Allah shine mahmud ta Allah da kamala saboda san da muke masa da kuma mai girmamawa a nan idan kana son ainihin wani sarki ne sai ka siffanta sarkin da kamala saboda kana son sarkin kuma kana girmama shi to wannan ya zama hmm? ya zama hamdu an ce hamdu shine wasful mahmud bil kamal ka siffanta abin da kake yabo da kamala saboda kana san shi kuma kana jira mashi idan ka siffanta shi da kamala amma kana jin shi ba hamdu ne ba hamdu bane in ka siffanta shi da kamala amma baka jira mashi ka nuna lalle mutumin kamalalle ne amma a zuciyarka baka jira mashi to duk ba a kiran wannan hamdu fa inna wasfahu bil kamal la muhabbatan wala ta'zima eh fa in wasafahu bil kamal idan ya siffanta shi da kamala la muhabbatan ba wai dan yana son shi ba ba wai dan yana girma shi ba walakin khawfan wa rahbatan sai dai dan tsoro da kuma tsoro sun ne zalika malhan la ana kiran wannan madu madu ka siffanta mutum da kamala amma kuma kila ma kana kin shi kila ma ba shi da daraja a idanka to kawai tana siffanta shi da haka ne saboda tsoro da firgici Tana jin tsoron shi yasa ka siffanta shi da wannan ana kiran wannan madu la hamdan ba hamdu ba alhamdu la budda an yakuna maqruran bil mahabba bil mahabbati mahbub wato shi hamdu ba makawa ya zama an gwama shi da san abin yabo da kuma girma shi hmm. sai an samu sikofi guda biyu a kan haka

والمهم هنا أنه سبق أن موانع mawani الأصول من والمهم هنا أنه سبق أن موانع التقليد ثلاثة. نعم. wato muhimmi a nan wajen lalle ya gabata cewa lalle mawani na taklif guda uku ne abubuwan da suke hana taklifi guda uku ne Akwai jahilci da mantuwa da tilastawa. دمان suna hana سوا وإن idan mutum ya aikata abu cikin jahilci Allah ya yafe masa idan mutum ya manta ko kuma idan an tilastawa mutum ya yi shi na'am na'am al jahal menene jahal in ma an yakuna fi fi'il mahdhuri in ma ya zama to mutum ya yi jahilci wajen aikata abin da aka hana aufi kanci ma'amuri ko wajen barin abin da aka yi umarni na fa'in kana fi fi'ili mahdhuri Eh, idan ya kasance wajen aikata abin da aka hana fa inna la yatarattabu alayhi shay'un iqlalan to wannan babu wani abu da ke biyowa baya gare shi ta ci ba kai na'am la qada'an wala isma wala kafara babu ramuwa babu zunubi babu kafara fi kulli shay a cikin komai a gane ku idan ya zama to wajen aikata abin da aka hana ne sai mutum ya manta ya aikata abin da aka hana kullura wato ba za a ce ya rama wannan abin ba ba zunubi ko ba kafara wala farq baina an yakuna jahilan bil hukm ba bambanci daga daga kasance ya jahilci hukuncin abin ne au jahilan bil hal ko ya jahilci halin da ake ciki na'am walau anna rajulan jama'a zawjatahu fi nahar ramadan da a ce wani mutum ya taki matar shi a cikin yin ramadan ba nan an alfadar lam yasla wato yayi tsammani cewa alfijir bai kullo ba kuma ta bayyana tulu sannan daga baya sai bayyana mai alfijir ya bullo alaysa alayhi al-ithm wala babu zanubi a gare shi babu ramuwa wala kafara babu kafara a gare shi Allahu ma'azur saboda an bai uzuri na'am walau takallama al-insanu fi salatihi jahilan da mutum zai yi magana a cikin sallarsa da jahilci bai sani ba alaysa alayhi babu zanubi a gare shi wala qada babu ramuwa babu kafara wa hadha la ishkala wannan babu mushkila a cikin sa min jihati dilalati من جهة الدليل الشرعي تبنغر الدليل لا شريعة ولا إشكال فيه من جهة التصميم باب أين مشكلة تبقى نسورة رسول والتطبيق كما نبقاوى إيه جاهلا نعم mutum يوم ya musulunta bai sani ba sai zo ya magana cikin sallah ba نظم الورقات نعم لازم لازم ya eh wannan sahabin ba sai ya shiga shi kaga da yayi magana ba sai ya sake sallah ba annabi kawai ya kira shi inna hadhihi sala la yaslu fiha shay'un kaza kaza ya bi fada kuma yace ban taba ganin malami kaman manzo Allah ba sai zage da ba bai wulakanta da bai yi miki ihu ba kawai ya karantar da shi kawai ko bai ce sake sallah ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله da faɗinsa cewa Allah ya masa rahama. Imman kana duna tsari. eh liman kana duna dalib wanda ya kasance koma bayan shi mai nema din ni annahu la budda an yakuna amirun a'la min al-ma'mur eh wato ba makawa ya zama amir din hmm. ya fi daukaka fiye da ma'mur din mai ba da umarni ya fi daraja fiye da wanda ake ba umurni a gane ku Allah da ya ce ma annabi ikra bismi rabbika allazi khalaqa khalaqa al-insana min alaq kaga nan wajen wane ne ya fi daraja kaga Allah shi ne mai umarnin ku an ce ba maka waye zan mai umarnin ya fi wanda ake ba umarnin daraja na'am fakara da biyi man kana musawiyan to ya fita daga cikin wannan wanda ya zama daidai da shi na'am wa man kana a'ala eh a wanda da kuma wanda ya kasance sama da shi na'am wa man kana musawiyan fa tawjihu amru ilayhi yusma wato duk wanda ya kasance daidai kan kankan da mutum to fuskantar da umarni zuwa gare shi ana kiran shi iltimas hmm. kun gane in ya kasance mai musawiyar kama ce abokinka ne wanda yake tsaranka tsaranka a wajen shekaru ko tsaranka a wajen ilimi sai ya umarce ka ana kiran wannan amurin hakiki ba a kiran wannan amurin hakiki ana kiran shi mara, ya zama abokinka ya umarce ka aboki wajen shekaru ko aboki wajen ilimi eh na'am wa man kana a'la eh, fa tawqihu al-amr ilayhi du'a to wanda ya kasance a sama kama ce na sama kama ce manzan Allah ya umarce mu kaga annabi yana sama da kowa misali to fuskantar da umarni a nan wajen ana kiran shi du'a a gani idan ya zama to wato wato shi na ƙasa ya umarci na sama na ƙasa ya umarci na sama to ana kiran wannan du'a addu'a kama ce ka ce wa manzan Allah yi mun kaza ya Allah yi mun kaza wannan ana kiran shi tuwa mutum ce ya baba siyan mun mota ya baba biya mun kudin makaranta a nan wajen kai din nan kana kasa da mahaifinka sai ka umarci mahaifinka ya siyan ma mota ko ya biya ma kudin makaranta to ana kiran wannan du'a ba a kiran shi amur eh. wa ibaratul mu'allif hadhihi eh, fiha tasamuh wato ibarar shi mawallafi a nan waje akwai ɗan sassauci a ciki Wazalika لأن الأدنى قد يأمر أعلى استجلالا له wannan saboda shi adina na ƙasa yakan umurci na sama saboda kafa hujja a gare shi wani haza abbara ba'dhum bi qawli shi yasa wasu ka yi tabiri da cewar sa ala wajal istila akan fuska na rinjayi walam yakunu mimman huwa a'la min al-matlub min bas ce wanda yake sama daga wanda ake ake nema daga gare shi ba bal qalu ala wajhil isti'la ah, sun ce akan fuska na rinjayi na'am yashmula man wada'a nafsuhu aliyan ala al-ma'mur wato ya kunshi wanda ya sanya kansa aliyan madaukaki alami ma'muri akan wanda aka umurta na'am walaysa bi'ali shi ba madaukaki bane shi na'am falau annar raqiqa in farada bi sabab sabab sayyidi sayyidi da a ce shugaba ya kadaita da shugabansa wa qala lahu da ce bawa bawa ya kadaita da shugabansa yace masa if al kaza na'am sai ce wa shugaba aikata kaza illa qataltu in ba haka ba zan kashe ka bawa yace wa shugabansa kai kaza ko kashe ka anan bawa ya kubuciwa shugabansa wa huwa yaqdiru ala hada alhali yana da iko akan kashe mai gidansa na'am naqulu hadha amrun naqulu hadha amrun ce za mu ce wannan umarni ne? na'am wani haza sai sofa yanku sofa yanku sofa yunkar wato wannan shugaba da sadaddani za a kwace shi li'an al'abd al'an yara nafsahu fawqa sayyidi eh domin shi bawa a yanzu yana ganin kanshi sama da wa shugabansa shi yanzu bawa yana ganin shi ne sama shugaba shi ne ƙasa za mu ɗauki wannan kenan umarni kenan ko ولهذا نقول inda tahrirar ibara an yi fa'al wato shi za za mu ce lalle rairayewan rairayewan wannan ibara shine a ce ala wajen istila akan fuska na rinjayi akan fuska na rinjayi ya zama to wanda yake ba da umarnin yana rinjayi yana sama da wanda aka yi umarni Idan إذن التعريف التسليم أن نقول الأمر هو طلب الفعل إذن فتعريف Salim, للي تعريف wanda لا lafiya lau. an kula shi ne mu ce al'amuru huwa talabul fi'il shi ne mu ce lalle umarni shi ne neman aiki ala wajen istila akan fuska na rinjaye da sigatin ma'aluma da siga sananniya na'am wa kulna da sigatin ma'aluma mun ce da siga sananniya na'am hatta tashmula alqawl wal kitaba wal ishara har ya kunshi siga sananniya har ya kunshi qawl da kuma da rubutu wal ishara da ishara hadha huwa ta'riful amr wannan shi ne ta'arifi na umarni sunna qalan hatta tashmula ko hatta la tashmula yawa har ya kunshi magana da rubutu da ishara a gare kenan a nan wajen magana umarni ne rubutu ma umarni ne ishara ma ne umarni ne sabanin wasu daga cikin malaman usulul fiqh da ke cewa ne ba umarni bane suna cewa kawai bil qawl suna cewa da magana ne amma banda umarni a banda rubutu banda a wannan ishara na to masha Allah sun tsaya ne shida sai tambaya wannan rawun da ake tsarin da ake samu yana da ne ko ba da yi ba irin da za a duba wanda ya ƙara da wanda bai ƙara za a waye ƙarfin harda wannan ziyadan inda an cire ziyada za ga hadisi zai da matsala to ba a saba sanin wannan ziyada din ba asalin ziyada da aka sani ban da wannan sai gashi an ga wani hadisi da wannan ziyada shi ne ke to yanzu yadda za a yi sai a zo masu ruwayan wane ne ya fi ƙarfin hadda a cikin su ya fi adala to wanda ya fi ƙarfin hadda sai a rinjaye da maganar shi a eh. na'am na'am ana ƙara tunatarwa magana ka lokacin da karatuwa wanda suke alƙawura kokari da Allah a zo a cika alƙawuran eh, yanzu bai wuce wata biyu ba ne da madan kuma muna da sunaye da dama wanda suka yi alƙawari za su bada akwai dubu biyar biyar akwai yan dubu goma goma akwai dubu ashirin a shekara ba ko wanda ba su yi ba ma har yanzu wani su kuma sun fara motsi saboda haka wanda zai ba su mutum ba da wanda ba su ƙara san ba ya kokari a cika alƙawari wannan shi ne yanzu mana cikin mana cikin jumada a Yabo. ko rajab sha'ban sai mai ramadan kusan yanzu watan fiye rage ana shi aiki ne don mu kuma har yanzu ba mu kai rabi ba a cikin abin da muke magana ba mu kai rabi ba muna buƙatar kuɗin sosai kuma ga jiya mun gamu da ibrahim da garta muka ce mai insha Allah muna nan zuwa ya kamata ce watan nan na karewa a ce mu same shi mu tattauna da shi mu kama inda ya dace da mu kuma ba zai yi mu kama inda ya dace da mu ba dole sai in muna da wani abu a hannu sai muna da kudin da ya farabi wannan shekarar gaskiya an yi rauni kwarai da gaske akan al'amuran an yi rauni inda da ne daidai lokacin na insha Allah mun yi nisa sosai muna ta tunanin to bari mu je mu samu gidan rediyo kaza kaza to amma wannan shekara gaskiya an yi rauni muna buƙatar mu tashi sosai akan al'amarin kada sai mun shiga cikin ramadan yadda wasu ke cewa ba sa son roƙo ba sa son a ringa sawa a cikin rediyo cewa har yanzu mun gaza mun kasa biyan kaza mun kasa biyan kaza to tun da mun riga mun fara dole ne a yi roƙon idan ba ma son roƙon to yanzu ya kamata wato mu kammala komai sai kawai mu miƙa kaga mun gama gaba daya wannan kenan a takaice Allah shi ke da kiwo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk